Rashin tabbaci da kuma taɓarɓarewar harkokin siyasa a ƙasar ya bayyana a zaman farko da majalisar dattawa ta yi bayan dawowanta hutu, inda ra'ayoyin 'yan majalisar ya rarrabe game da batun zaben ƙasar da yanzu haka yake shan suka da ƙorafe-ƙorafe a fannoni daban-daban. Bayan ta kwashi sa'o'i tana muhawara, majalisar ta ce shugaban hukumar zaɓe a Tahiru Jega ya gurfana a gabanta yau ɗin nan. kuma ya zo da sabuwar na'urar da za a yi amfani da ita wajen tantance masu zaɓe. hadi sirika ɗan majalisar dattawa ne ya ƙarin haske a game da gayyatar jega da suka yi. Ba da bayan wannan maganar eh, tsaro a cikin dokokin Najeriya babu inda soja eh, aka sanya shi cikin harkar zaɓe eh, al'amari ne na 'yan sanda. saboda cewa soja ma ya zo ya ce wai saboda baya dan ba za a yi zaɓe ba taso ba dan baya cikin doka da tsari soja yana kare martaba ƙasa ne daga hare-haren waje da kuma abubuwan cikin gida wanda babban kwamandan sojojin wato shugaban kasar najeriya na wani lokacin zai isa ya yi amma babu maganar zaɓe a ciki idan har soja zai je eh, shiga harkar zaɓe sai idan an kawo majalisar dattawa ta ƙasa an tattauna kuma an yarje a haka din bayan ɗaukan wannan mataki ne dai 'yan adawa na majalisar dattawan suka yi kiran taron manema labarai domin nuna goyon bayansu akan wannan sabon na'ura da ake ganin zai iya hana maguɗi a lokacin zaben kamar yadda Aisha Alhassan ta min ƙarin bayani. A zaɓe za a yi da kadiri da ba, za a tabbatar ne abin tabbaci ne cewa mutum da ke rike da katin nan cewa lalle ne ainihin mai wannan katin tunda ba maganan da yasa aka ce an daga zabe ba kenan wannan magana kuma maganar kadiri da yana cikin hanyar eh, gudanar da zabe ba ba eh, jefa kuri'a ake da shi ba domin idan kadiri da ta tabbatar kai ne mai kati za a baka ballot paper ne yadda aka saba an tabbatar kai ne ka je ka abin nan jefa ka sannan kadiri da idan an yi amfani da card readers din nan za su rake magudi ne waɗanda suke neman yin magudi ne suke tsoron amfani da card reader wanda yake son a yi zaɓe na kwarai wanda ba magudi a ciki ba zai ji tsoron a yi amfani da card reader ba to mu matsayin mu a APC muna son a yi amfani da card reader domin ba mu da niyan magudi idan mutane sun zabe mu mun gode Allah idan mutane ba su zabe mu ba kuma haka Allah ya kaddara saboda haka maganar amfani da card reader lalle ne dole za a amfani da card reader Allah ya yarda shugaba Goodluck Jonathan ya aike da sunayen mutane guda takwas domin a tantance su su maye guraben ministoci da suka yi murabus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.